الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين بايعك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na tara ga watan al-muharram a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da kuma ashirin bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam wanda ya dace da yammaci na 25 ga watan hudu shekara ta dubu da da da tara tara don ci gaba da karatun littafin mai albarka ta tauhid wannan shine darasi na nawa eh 37 ko 8 wala abubakar kana da 37 matashiyar maganan mu babu tasammi bi qadil qudati wa nahwi babu tasammi bi qadil qudati wa nahwi babu ne da yake magana dangane da sanya wa mutum suna qadil qudati alqalin alqalai wa nahwihi da makamancinsa an gane ko a ce qadil qudati ko malikul amlaki ko sultanu salatin sarkin sarakuna alkalin alkalai ya halatta ko bai halatta ba في الصحيح عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اخنعت من عند الله رجل تسمى ملك الاملاك لا مالك الا الله متفق عليه حديث يا تبت cikin as idan an ce as-sahih aka yi nufin bukhari da muslim ana nufin bukari kai amma asalin wannan hadisi imam bukari da imam muslim duk sun ruwaito shi ana bi hurairah radiyallahu anhu an karbo daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a manzon Allah ya ce inna akhna'at min inda Allah tasamma malik al inna akhna'at min inda lalle mafi munin suna a wurin Allah mafi zama kaskantaccen suna a wurin Allah rajulun tasamma malikal amla dukkan mutumin da ya rada ma kansa suna sarkin sarakuna ko aka nada masa yadda ko shi ya baiwa kansa lakabi kaga wannan hadisi ne sarihi kan cewa baya halatta a cewa wane malikul amlak to menene dalilin da malam ya kawo wannan hadisi bayan ko matashiyar maganarsa ya ce qadil qudati sai bai kawo hadisin da yake hani dangane da qadul qudati ba sai kawo hadisin da yake magana dangane da malikul amlaki yana nufin yanda aka hana mutum ya sa malikul amlak haka kuma an hana mutum ya sa qadul qudat haka an hana mutum ya sa sultanus salatin dukkan abin da yake kama da wannan to an hana mutum ya sa an gane ku qala sufyan sufyan ibnu uyayna yake cewa mithlu shahan sha kamar a ce ga wani lakabin sa shine shahan sha wannan da yaren farisanci kenan ana nufin malikul amlak ko sultanul salatin domin sha sarki kenan shahan sarakuna shahan sha sarkin sarakuna kenan saboda harshen farisanci su suna fara gabatar da mudafin ilahi kafin su kawo mudaf a larabci ko ana fara kawo mudaf sannan mudaf ilahi da suka ce shahan sha ma'ana abinda sufyan ibn uyayna yake nufi kar ka dauka sai in an faɗa abin da larabci ne aka yi kuskure idan an ce mulkul amlaki da larabci aka yi kuskure amma da za a canja zuwa wani yare daban kamar Hausa a ce sarkin sarakuna sai ka ce hadisi bai magana akan sa dan ba hadisi yana magana akan mulkul amlak to shi yasa sai kawo shahan sha wanda wato yare ne wanda ba larabci ba dan yanzu na maka dukkan wani yare da za a yi amfani da shi wajen a wa mutum sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai to bai halatta ba cikin shari'a musulunci to wannan yana da babbar alaƙa da babun tauhidi domin wato shi Allah shi ne sarkin sarakuna gaba daya ma'ana wanda zai hukunci tsakanin wa sarakuna kuma Allah shi ne alƙalin alƙalai wanda zai hukunci tsakanin wa alƙalai a gobe kiyama idan ka rada ma wani wannan sunan ko da a zuci baka kudurce ma'anarsa ba amma sunan kansa furta shi wani bangare ne na shirka domin sanya ma Allah kishiya ne cikin abin da Allah kadai yake banta da shi wallahu subhanahu wa ta'ala huwa wadahu qadul qada domin shine mai hukunci tsakanin mutane inna rabbaka yaqdi bainahum yawmal qiyamati bima kanu fihi yakhtalifun ubangiji ta'ala shine yaqdi bainahum والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير أشياء الله شيني من القضاء الكلي hukunci na gaba ɗaya na ne qada'un kauniyun da qada'un shar'iyyun duk hannun Allah subhanahu wata'ala yake dukan wanda aka ba alƙalanci aro aka ba shi wata rana sai zama ba ne alƙali ba ko ya mutu an nada wani ko yana da rema an masa ritaya ta ce tsohon alƙali haka dukkan wanda aka ba sarauta aro Allah ya baki ko ya mutu an nada wani ai idan an zo lissafi ma za a ce shine sarki na kaza a ce waɗansu sarakunan sun wuce kafin shi ko yana da rai haka kawai wani ya tsige shi ya ce ya cire shi daga talautar shi kenan ya zama tsohon sarki kenan ko tsohon hakimi ko tsohon dagaci ko ma wane ne to dan me za a bashi wata siffa a ce shine sarkin sarakuna abinda aro aka bashi ba tabbas bane ba ba shi bane ba dan Allah shine mamallakin sarakuna gaba daya kai shine mamallakin mulkin ma qul illahumma malikal mulk tutul mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadikal khair innaka ala kulli shay'in qadir Allah shine mai mallakar komai qul man bi yadihi malakutu kulli shay'in wa huwa yajiru wa la yajaru alayhi in kuntum ta'lamun قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك da haka Allah shine mamallakin komai to kenan yana daga cikin ladabi a shari'ar musulunci duk kalmar da zaka furta a bakinka ka san mai ta kunsa mai take nunawa baya halatta a ce alkalin alkalai baya halatta a ce sarkin sarakuna sai dai mu kyale shi alkalin sa kadai ko sarkin sa kadai to malamai sun kawo wata matsala suka ce amma da za a iyakance da gari guda fa a ce alkalin alkalan Najeriya kaga ba sai duka alƙalan duniya ba alƙalin alƙalan Najeriya alƙalan alƙalan jihar Arewa alƙalan alƙalan jihar Gabas ya halatta ku ya halatta ba ba ummi ya kai masa ba an ba shi iyaka alƙalin alƙalan kasar Misra kasar Sham kasar Saudiya waɗansu malaman suka ce ya halatta waɗansu suka ce a a duk da haka dai mu tsarkake harshen mu kar mu faɗa mu tsarkake harshen mu kar mu faɗa dan ko da shine alƙalin alƙalan nan gurin shine zai hukunta kan su ranar tashin kiyama sai a ce shi shugaban alƙalan wannan ne wata rana za a iya cire wani daga cikin su a a cire shi a sa wani daga cikin su ko da shi ba za a faɗa ba ko da wata iyaka amma dai waɗansu malaman sun yi rango mai sun ce in dai an yi iyaka babu laifi an gane ko shugaban majalisar sarakuna wanda ai ba komai ai ba ce shine sarkin sarakuna ba shine shugaban majalisar shugabancin majalisa yake amma ba shine sarkin su ba malamin malamai ba zai yiwu ba ba zai yiwu malamin malamai eh gatan marar gata ba zai yiwu ba Allah ne kadai gatan marar gata wannan kawai shirme ne na maroka wani ma marowaci ne fa amma za su yi shine gatan marar gata kaga sun hada ƙarya da kuma <laughs> abin nan abu laifi biyu suka yi kenan na farko sufar da ba san dan shi tunda marowaci ne kaga ƙarya suka yi na biyu kuma ko da yana da kyauta bai sai ya zama gatan dukkan wani maragata ba sai dai wani bangare kila ko a garinsa kila ko a unguwarsa ba zai iya biyan bukatar talakawa unguwarsa ba ko a gidansa ba ko ka gani ya za a bashi wannan sifar kenan kun gane da kyau a ke kenan ya kamata da abin da muke yawan furta da ba su mulka auna ba dan zamu ta kawo ababen da ko ya rushe tauhidi ko ya rage masa yawa don idan mutum ya babban shirka ya rushe tauhidi gaba ɗaya kenan idan mutum ya karamin shirka ya rage wa tauhidi fadi ya rage masa kaifi ya dafu sai ka rinka yin al'amuran da suke hana kamalan tauhidi baka sani ba na muku ce gata mara gata sarkin sarakuna alkalin alkalai malamin malamai annar ne daban sarkin mummunai wannan amir kenan ma'ana wanda aka bai shugabancin mummunai wannan ya halatta me zai hana in dai ya cancanci shi nan mai mulkin ne shi sarkin mummune din ne ka sani duk wanda aka sa amirul mu'minin a da gaba ɗaya duniyar musulunci kashin sa take a Najeriya na wani amirul mu'minin kuma ai hirar ce wannan kawai in shi da Allah yana ka suna tashi su kare musulunci ne wannan kawai hirar ce wanda suka yi jihadin irin su Shehu Usman kai ta musu amirul mu'minin daula ya kafa ta musulunci yayi hukunci da shari'ar Allah ya kawo ihya'u sunna wa ikhmadul bid'a ya daga qur'ani ya daga takobi wanda ya bi qur'ani ya zauna lafiya wanda ya kiban qur'ani ga kaifin takobi to amma ne yanzu ba wanda ya daga qur'ani ba wanda ya daga takobi to ya zai zama amirul mu'minina wa fi riwayatin a wata riwaya daban yazu rajulin ala Allah yawmal qiyamati wa asbatuhu yazu rajulin ala Allah mafi mafi zama wanda ya ta Allah a ranar tashin kiyama wa akhbatuhu mafi munin mutane ala a wurin Allah yawmal kiyama ranar tashin kiyama shine rajulun tasamma malikal amlak kaji fa wato ubangiji ta Allah zai fushi da mutum akan wannan sawa'un kai ne ka sa kanka ko lakabin aka baka sai ka karba duk ɗaya ne ai don idan an baka lakabin kai kuma ka fahimci addini a matsayin ka na sarki a matsayin ka na alƙalin aka ce kai na alƙalin alƙalai suka ce a'a a sa mun shugaban majalisar alƙalai wannan yaya sarkin sarakuna suka ce a'a a sa mun suna shugaban majalisar sarakuna ta jiha kaza ko ta jihar arewa ko ta Najeriya ko ta kaza amma a ce sarkin sarakuna kai shiru ka kyale to kai ma kai tarayya cikin laifin kina ko ba kai ne ka ba to kuma wannan wa'idin zai iya shafar mutum dan wa'id shine razana zuwa da ubangiji ke yi ka ji fa kai ne mafi fushin uh, mafi daukar rabo mai tsoka na fushin Allah a ranar tashin kiyama kai ne ko mafi munin mutane al-akhbas kenan mafi munin mutane ranar tashin kiyama wanda zai sa malikul amlak ko abin da yake kama da shi Allah ya tsare mu qawluhu akhna fadin sa cewa akhna a hadisin farko yani awda yana nufin mafi kaskanci kenan auren Allah fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko annahyu an tasammi bi malikil amla wato hani daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam dangane da mutum ya sanya wa kansa suna sarkin sarakuna fadin malan cewa hani mu ko cikin hadisin bamu ga hani ba domin hani yana da sigarsa a wurin malaman usulul fiqh shine fi'ilul mudari da qalatu lamun nahyi kamar la tafa'al la ta kaza la la la la kaza kaza kaza kaga hani kin to amma maganar inna akhna'at min indallahi rajulun tasamma malikal amla wannan munanawa ne ake ga dukkan wanda ya sa wannan sunan to sai malamai suka ce abin da yasa yace hani ai ya ma rigewa abin karfi don a cikin nan gurin akwai hani tare da munanawa akwai abin da za a hana ka amma ba za a la'ance ka ba amma a nan gurin kuwa munana wa mutum a yi masa wa'idi da wuta to ziyaratun alal na haike abin da ya ma fi hani karfi ke asaniyatu mas'ala ta biyu anna ma fi ma'anahu misluhu duk abin da yake shiga cikin ma'anar wannan shi ma zai zama ya bi sahunsa wajen haramci kama kala sufyan kamar da sufyan ya fasara mana shahan sha asalisatu mas'ala ta uku at-tafattunu lit-taghliz fi hadha wa nahyi ya kamata mutum ya faɗaku ya sanya lura yadda aka kautata harshe fi haza cikin wanda ya sanya wa kansa suna sarkin sarakuna wa nawihi ko makamancinsa ma alqati bi anna alqalba lam yaqsid ma'anahu tare da cewa zuciya ma bata nufaci ma'anansa ba amma duk da haka aka ce mutum ya shiga cikin wannan wa'idi wai wace rijin shi wannan karan saboda haka wato wannan na nuna munin abin kenan arrabiatu matsala ta hudu at-tafattulu anna hadha anna hadha al-ijlal lillahi subhanahu fada kowa da sanya lura da ya kamata mutum yayi cewa ashe wannan girmamawar da kan bamawar ba ta dacewa ga kowa sai ga Allah ba wanda za a ce malikul amlak ko qadil qada ko sultanul salatin sai Allah madaukakin sarki shi kadai duk wanda aka sa to in an nufaci ma'anar zuci to shikenan ya zama babban shirka in ko ba a nufaci ma'anan a zuci ba har dan ake amfani da shi to ya zama karamar shirka kenan Allah ya tsare mu dukkan su dai kowanne mummunan abu ne babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghyiril ismi li ajli zalika babu ihtirami asma'illahi ta'ala babi ne da yake magana dangane da girmama sunayen Allah ta'ala wa taghyiril ismi da kuma nuna shar'antuwar canja suna li ajali zalika domin girmama Allah din wato wannan babi yana nuna mana wajabcin girmama sunayen Allah a kunshe nan take yana nuna shar'antuwar canja suna yayin da aka sanya wa wani mutum sunan da ba wanda ya dace da shi sai Allah sai a canja masa nashi kun fahimta da kyau an abi shuraish أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن الله هو الحكم وإليه الحكم فقال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين فقال ما أحسن هذا فما لك من الولد قلت شريح ومسلم وعبد الله قال فمن أكبرهم قلت شريح قال musulunta a shekaran da aka bude makka abu shiraihun annahu kana yukanna abal hakami da shi ana masa alkunya ana ce masa abul hakam abul hakam kun gane ko da wannan ita ce alkunyarsa alkunya dama shine a sa maka cewa baban wane ko dan wane kamar a ce abu ammar ko ibnu ammar abu abdullah ko ibnu abdullahi duk wannan ya zo mai wato alkunya kenan haka idan aka ce umma abdullah ko bintu abdullahi duk wannan ya zama mai alkuniya wato saye a kawo wani abin da za a rinka kiranka da shi maimakon sunanka sunanka zaid sai mu kira ka abu ammar sai zanto zaid suna ne abu ammar fa kunya kenan a larabci shine saye kenan to shi wannan mutum abu shurai da ana masa alkunya a ce da shi abul hakam fa qala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce da shi inna Allah huwal hakamu shi fa Allah shine al-hakamu wa ilayhi al-hukmu gare shi kadai hukunci yake dan haka ya za a ce maka abul hakam Allah shine mai al-hakamu ubangiji ta'ala shine hakam idan an ce al-hakam mai hukunci tsakanin mutane kuma ma ya fi kamala sama da ce al-hakim domin alhakim kad yahkumu bil adli wa kad yahkumu bil zulm lakin al hakama allazi la yahkumu illa bil adli yayin da za a ce hakim mai hukunci to ana ba da labarin kan mai hukunci ko da yana yin hukuncin zalunci ko da yana yin hukunci na adalci amma idan an ce alhakamu a larabci wanda baya hukunci sai na gaskiya wanda baya hukunci sai na adalci wanda babu zalunci a ciki inna allaha la yuzlimu an-nasa shay'a walakin an-nasa anfusahum yuzlimun an gane ko to wannan mutum da yace shine al-haq abul hakam ta annabi yace inna allaha huwa alhakam yace sa hakuri Allah fa shine al wa ilayhi kuma ubangiji ta'ala ya zuwa gare shi ne dukkan wani hukunci gare shi wa ilayhi ruja'ul amru kulluhu fa abuduhu wa tawakkala alayhi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malu dukkan al'amari a hannun sa yake shine mai hukunci tsakanin mutane fa qala sai abu shuraih yace inna qaumi idza ikhtalafu fi shay'in abinda yasa ake kira na abul hakam yan kabilata mutane na sun kasance in sun yi sabani cikin wani al'amari a tauni sai su zo wuri na fa hakamtu bainahum ni kuma sai in yi sulhu tsakanin su in yi hukunci fa radiya kai fariqaini saboda hikima da Allah ya bani cikin zartar da hukunci da iyawa mutane sulhu sai ga duk abin da na hukunci dukkan bangarori guda biyu sun yarda to wannan ta sa sai suke kira na da suna abul hakam wato baban hukunci su abinda suke nufata a zuciya wato sarki iya sulhu tsakanin mutane shi yasa har sai suke masa alkuniya da me alhakam abul hakam to amma tunda alhakam din sunan Allah ne baya halatta a kawo wani a ce abul hakam ba zai yiwu ba dan an nuna me karancin ladabi game da ubangiji kamar a ce ar-rahman sunan Allah a cewa wani ga wani abu rahman kaga ba zai yi ba kuntu bainahum fa rabbi al fariqaini fa kana sai manzo Allah ce ma ahsana hadha ina mamakin kokin wannan al'amari da kake na sulhu tsakanin mutane wannan ya dace wato wannan hukunci da mutanen ke kawo ma ya dace amma sunan da mutane suka baka a matsayin tukuici na abul hakan har yanzu akwai gyara akai fa malaka min walad mai gare ka da yaya zana mun suna 'ya'yan ka, inji Kultu abu shirai yace sai na ce da shi ina da shuraihun wa muslimun wa abdullah ya'yansa guda uku kenan ɗaya shuraihun ɗaya muslim ɗaya abdullahi kana sai annabi ce faman akbaruhum wanne ne babban su kultu sai na ce shuraihun wato shine shurai kana fa anta abu shurai sai annabi ce daga yau kai ka zama abu shurai amma ba wani Abu lakam? <laughs> an gane ko to kaga babin yayi mutabaka da hadisin babu ihtirami asma'illahi ta'ala wa taghayyurul ismi li ajli zalika wato kenan yana daga cikin girmama sunayen Allah kar a rada wani suna da sunan Allah din duk wanda aka rada suna da sunan Allah sai a canja ha kuma kar a wani alkuniya a jingina shi zuwa a ce baban wani kuma ya zanto lafazin wannan ɗaya ne daga cikin sunayen Allah duk wanda aka yi wa wannan ladabin haka sai ne sai a me sai a canja masa kaga nan take annabi ya ce masa anta abu shurai wani hadisi imamu abu dawud ya rawaito haka kuma da nasa'i hadisi ne kuma wanda yake sahihi fihi masail shi ma wannan babi a cikinsa akwai matsaloli al'ula mas'ala ta farko ihtirami sifatillahi wa asma'illahi wa law lam yaksid ma'anahu wajibcin girmama siffofin Allah da sunayensa ko da mutumin da aka rada ma suna na Allah din ba a kudurin wannan ma'anar ya zama tilas kenan a canja to sai nan gurin waɗansu malamai suka ce masa a'a ba lallai bane ba dan sunayen Allah dan karo iri biyu ne akwai sunayen da babu yanda za a yi a sa wani su sai Allah ta'ala babu yanda za a siffanta wani da su sai Allah ta'ala su ne suka ce kamar Allah kamar Ar-Rahman kamar Rabbul Alamin dukkan wannan ba a rada kowa sai sai Allah sai Allah subhanahu wataala da Allah da Ar-Rahman da Rabbul Alamin da abin da ke makana Allah sai kilati amma al'alim wanda ke suna ne daga cikin sunayen Allah amma ana sa wani mutum suna alim haka kuma al'alim ana iya sa wani as-sami al-basir ana iya sa wani dan ka ta wani sunan shi aziz wannan babu laifi matukar baka hararo ma'anar da aka rada ma sunan Allah da ita ba an gane ku? kawai ka ambaci wannan kawai wa anta turidul alamiyya mujarradul alamiyya kawai ka sa suna as sami udan ya zanto alam gare shi lafazin da yin an kiraye shi ya anso ya ansa ba wai kana nufin dukkan abin da al'alim ke nuna na ma'ana shi ya siffanta da shi ba dan wannan kuma sai ubangiji ta ala kun gane da kyau alfatan sunan Allah ne a tambayar ka ne eh tambayar ka ne alfatan sunan Allah ne wani abul eh to amma wannan ai ba sunan Allah bane ba yawwa biyu ta تبيو ismi li ajri zalik canja suna wato shar'antuwar me canja suna idan an samu haka din asalisa mas'ala ta uku ikhtiyaru akbaril abna'i lil kunya wato a ce idan mutum za a ce masa baban wani ya zanto yana da yaya da yawa wa za mu ambata masa cikin sunan ƴaƴansa babba daga cikin ƴaƴansa shi za a ambata masa ko da mace ce sai an ambata ba komai amma laraba da yawa za a ga suna abin nan canja abin nan suna fara ne da sunan namiji ban san me mu dogarar su ba na'am eh kabiru ya alata na'am dan ka ce aziz ba ku amma in sunansa abdulaziz ka ce masa aziz kai ne yanzu ka tauye ai laifin daga wurin ka yake amma mu kaddara tun rada an ka da masa suna an ce sunan shi aziz ba yadda zaka kace bai halatta ba saboda menene aziz din lokacin da za a rada sunan alamiya aka hararo ba ma'anar ba an gane ko tunusiyati sifa kawai abin da aka kalla janibul alam alam kuma shine lafazin da za a kira ne ansa magana ta kai to anan gurin malamai kuma suna magana akan ababai da dama suka ce daga baya bayan karni na biyu na uku waɗansu al'amurra sun faru wanda za a kawo suna ko mazari ko sifa mushabbaha sai a jingina wa al'islam ko al'iman. Al'islam ko al'iman ko addin misali a ce badruddin ko shamsuddin ba na faɗin haka ba jamaluddin kamaluddin salahuddin muhiddin nuruddin taqiyuddin dukkan su bid'a ne dukkanin su bid'a ne daga farkon su har karshen su bid'a ne ko a ce addin din ko a ce al-islam ko al-iman dukkanin su bid'a ne waɗannan sunayen nasiruddin shi ma bid'a ne ba shi kenan ba eh zar <laughs> sai kun ga sunan wanda muka sani wa man kana ala shakilati wa man kana ala shakilati yana daga cikin abin da waɗansu 'yan bid'a suka cewa malam muhammad nasiruddin albani suka ce su to gashi sunan ka kai ma ko bid'a ki ba ni na sa na ba haka aka rada mu duk wannan bid'a ne domin siratullahi ya siratu ya shi ya zama siratullahi wannan shi kuma yana shiga cikin babin irin wanda za a ce ko a ce mutum hujjatul islam ko a ce lahi ko a ce ayatul lahi dukkanin su waɗannan su ma bid'a ne shi ma shiga ciki aha aha to waye ya sa masa waye ya sa masa Khalid ne waye ya sa masa a'a waye ya sa masa shikenan na yanzu kuma waye ya sa masa ku dai kiyaye menene ya riga ya shiga cikin jini da tsokan mutane kenan shi yasa ko da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da aka ce masa taqiyuddin yake ta hanawa ce ku dinga samun ke take din ba yanda na iya kakanni na suka samun na shahara da shi amma ba na so to kamar a cewa mutum shekul islam fa ya halatta ko bai halatta ba dan me za ku ta halatta kai tsaye dan kawai sunan ibnu taymiya wadannan sun ce musu shekul islam ka <laughs> zama ta kallidanci kenan kawai abin nan <laughs> ko. shaykhul islam to shine suka ce za a kalli ma'ana guda biyu idan an kalli ma'anan farko bai halatta bayan an kalli ta biyu ko babu laifi ma'ana ta farko suka ce idan an ce shaykhul islam ana nufin wannan mutumin ya zama shine makoma ta fuskar addini dole sai shi za a tambaya wannan kuskure ne wannan kuskure ne duk inda malami ya kai ga malanta dole ya san wani abu ya jahilci sona abu to yayin da kuka ce al-islam kuka ce wannan shine shaykhul islam kuna nufin dukkan wani abin da ya shafi al-islam usulan wa furu'an shine almarja'ul wahid to wannan ya zama ƙarya da da'awan ƙarya kenan amma idan an kalli ma'ana ta biyu shaykhul islam bi ma'ana allazi ja'a wa jaddada al-islam wani mutum da ya zo a wani zamani ya jaddada musulunci suka ce in wannan ma'anar kake nufi babu laifi amma in kai nufin ma'anar farko cewa ya san komai na musulunci to da karya ƙarya kai da haka bai halatta ba amma in kana ɗauka a matsayin wanda ya zo jaddada addini to babu laifi amma ko da shi din ma ya kamata a tsarkake har suna da shi haka waɗansu malamai suka nuna wato kun ga tauhidi kullum sai ka ji ka zama sabo wallahi in dai kana karantar tauhidi kullum sai ka ji ka kamar <laughs> kamar baka dade da shiga ba na'am imam ahli sunna shi ma ya kamata a tsarkake harshe da shi haka kake so a faɗa mun faɗa babu man hazala bi shay'in fihi dhikrullah aw alquran aw rasul babin da yake magana kan mutumin da yayi izgili bi shay'in fihi dhikrullah yayi izgili ko wasa da wani abin da akwai ambatan Allah a cikin sa aw alquran ko akwai ambatan qur'ani cikin sa aw rasul ko yayi izgili da manzon Allah menene hukuncin wanda ya wannan sai yayi shiru ya kyale bai kawo ba zai kawo mana dalili kai ka gane hukuncin da kanka wa qaulillahi ta'ala da kuma fadin Allah ta'ala la in sa'altahum la yaqulunna inna ma kunna naqudu wa nal'ab inda zaka tambaye su menene dalilin da yasa kuke wargi da aya ko hadisi ko kuke siffanta annabi da wata siffa kuna dariya da cewa la yaqulunna wallahi da kaji sun ce da kai inna ma kunna naqudu wa nal'ab ai mu muna faɗin haka din ne muna kukkutsawa ne cikin hira wa nal'ab muna wargi da wasa muke zukatanmu ba sa nufin haka mu mun faɗa ne da wasa irin tattaunawar hira ce na matafiyi don saboda ya yanke ta tafiyarsa mu ɗaukewa kan mu kewa wa muhammad ibn ka'ab wa zaid ibn Aslam wa qatada an karɓo daga Abdullahi dan Umar da Muhammad ibn Ka'ab al-Qurazi da kuma Zaid ibn Aslam da Qatada dakala hadisu ba'dihim fi ba'din wato hadisin wannan gamammansa wani sashi nashi wannan ya rawaito wani sashi wancan wani sashi wancan annahu qala rajulun gamamman hadisin shine wani mutum ne ya ce fi gazoti tabuka a yakin tabuka wani daga cikin munafukai sai ce ma ra'ayna misla qurra'ina haula'i yace mu taba ganin irin waɗannan makarantan namu ba wannan mahaddatan namu ba yana nufin sabon manzon Allah yace arghabu butunan Sun suka fi kowa wajen kwaɗayi da mayatar son a cika ciki da abinci wala akzabu alsunan ko ba mu taɓa ganin masu ƙarya ba ma su? wala ajbanu inda liqa ba mu taɓa ganin matsorata ba idan an haɗu da abokan adawa irin su? ya'ani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu alqurra wanda yake wato yana nufin wai masu wannan sifar annabi da sahabbansa makaranta fa qala lahu awf bin malik sai awf bin malik yace da shi kazabta ƙarya kake walakinnaka munafik tabbas kai munafiki ne wala ukhbiranna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace kuma wallahi sai na faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zahaba auf ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam li yukhbirahu sai auf bin malik ya tafi wurin manzon Allah dan ya bashi labari fa wajada alqur'ana qad sabaqahu sai samu tuni ayata alqur'ani ta riga zuwa فجاء ذلك الرجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai wancan mutum wanda ya faɗo ta mummunan kalma ya garzayo wajen annabi wa qadir tahala wa rakiba katahu. lokacin annabi yayi izini a tashi a tafi daga masaukin da ake har ma ya hau kan rakumar da yake hawa fa qala sai yace da shi ya rasulullah inna ma kunna nakhudu yace wallahi maganar da muke fada din nan kadai muna faɗa ne nakhudu dan dauke makawunan mu kewa irin hira da matafi yake yi wa natahaddathu hadith ar-rakbi muna yin zance irin zancen karauka wato ar-rakab mahaya dawaki ko mahaya dabbobi don tafiya naksau bihi anna tariqa da irin wannan surutun muke yankewa kan muratan tafiya sai mu ga distance din ya zama mana kaɗan saboda yawan hira sabani in an yi shiru sai muga tafiya ta yi tsawo qala umar abdullahi dan umar yace كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم wallahi kamar yanzu ina hararo wannan mutumin yana riƙe ko yana rataye da daidai wuyan ko zankon raƙumar da annabi ke kai wa innal hijarata tankabbu rijlaihi ga duwatsu wato duk a cikin kafafunsa ko turbaya wa huwa yaqulu yana mai cewa annabi inna ma kunna naqudu wa nal'ab yana maimaita wannan kalma fa yaqulu lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi ko sai ya bashi ansa ya ce da shi abillahi wa wa rasulihi kuntum tastahzi'un yanzu da Allah da ayoyinsa da manzansa ko kasance kuna yi izgilanci ma yaltafitu ilaihi wa ma yaziduhu alaihi annabi kowai waya bai yi kalle shi ba ko bai kara masa komai akan wannan ayar ba abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين shine sakamakon kar ku ce za ku bayar da hanzari bayan kun riga kun kafirce kar kafartun ba kun riga kun kafirce bayan da kuna da imani in na afu an ta'ifatin minkum in har mun yi wa waɗansu daga cikin ku afuwa da rangwame no azib ta'ifatan to waɗansu sai an yi musu azaba bi annahum kanu mujrimin dan sun zama kafirai to wannan ke nuna dukkan wanda ya izgili da wani hukunci cikin hukunce hukuncen Allah da wata aya cikin ayoyin alqur'ani ko hadisi ingantacce daga annabi ko yi wa shari'ar musulunci izgili ko yi wa wani hukunci da annabi zartar izgili to duk wanda ya wannan ya riga ya riga ya fita daga musulunci sai ya dawo duk wanda ya wannan ya riga da haka aiki na musulunci idan an ce ga wani abu kaza sunna ne ko ka yi a matsayinka na mai son Allah da annabinsa ko ka bari a matsayinka na kangararren bawa amma karka tafi bakin yayin da aka ce sunna ce kai kana da lada kai ki abin da za a caje ka shine kaki amma bayan kaki sai kai wa abin izgili kai wa abin izgili to wannan fita daga musulunci ne rashin yin aiki da sunnar kuwa wannan karkarinta a ce kai mai sabo ne yin abin da sunna din nan ta nuna na wajabci ne karkarinta a ce kai mai sabo ne to amma kai wa abin izgili wannan fita ne daga cikin addinin musulunci kaga ko wanda suke wa gemu izgili wallahi za a ga mutum dan tsabar bijire ma ubangiji da taurin kai wai bunsuru za a jawo ana jin shi ana taimaka. masa ustazu ustaz haka ake cewa bunsuru wannan ya zama izgili abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un sunnar nan shi mai gemin shine ya kawo ta ko annabi ya kawo ta yayin da kake izgili nan fa da annabi kake annabi kake mayarwa da martabi kai tsaye saboda haka abu ne mai munin gaske ka ɗauki wata shari'a wata doka ta addinin musulunci da abin nan ko ga mutum yana himma kai masa izgini da abin da yake din na ibada wani ya kake sallatin ɗan sai ka ce wani sallau haka zaka ji dan suna faɗa ko sai ka ce wani sabon tuba zaka ji mutane suna furta wannan kalmomi kalmomi ne da mutum yayi wasa za su kai shi su jefa shi cikin wutar jahannama fihi masail a cikin wannan babi akwai mas'aloli al'ula mas'ala ta farko wa hiya al'azima babbar mas'ala anna man hazala bi hadha fa innahu kafir tabbas dukkan wanda ya wargi da wata shari'ar Allah madaukakin sarki fa innahu kafirun to ya zama kafiri to wannan fa kai wargi da abin kenan ballantana kuma zagi ya shiga cikin to ai wannan idan akwai abin da yafi kafirci sai a ce mutum ya shiga cikin sa kenan wargi idan kai da abin ga matsayin da mutum zai shiga ballanta na mutum ya zagi abin kaga akwai wanda za yi wannan akwai wanda ka tsayar da gema sai geman rashin kunya geman banza kaga wannan me me kenan mutum yayi kai tsaye waye mai da martani zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai idan ba za ka yi ba ka kyale kanka a matsayin ba za ka yi ba kana son kai ka fifita ka zauna da siffar mata ka kyale wanda yake son ya siffanta da siffar mazaje ya siffanta da ita amma kai ka zaba kanka siffar mata sai ka ci gaba da zama a haka ne kuma ne izgili sai in ka tsaya baka da gemu ba za mu kafarta ka ba amma dai ka kaucewa sunnar annabi shikenan ka tsaya a nan gurin ka wa sunnar annabi me kuma sai ka fada cikin ramin kafirci duk wannan bai ishe ka ba sai ka kafarta sannan hankalinka zai kwanta su da haka ya kamata kenan mu tsarkake bakunan ba kowane irin abu ne mutum zai furta ba akwai wani malami a nan jami'ar Bayero wai na karantar da addinin musulunci da ya ga irin ɗalibai masu kwazon a ce sunna sunna ga ce kai sunno ga wannan zagin sunnar annabi ne ke ga wannan kafirci wallahi tallahi kafirci wallahi tallahi kafirci sunnar annabi mutum zai wa wannan wurgin sunnar annabi ban ji ba duk wannan jahilci ne jahilai suke yin wannan dan kana da gemu sai a rinka sai muka suna gemu dan kaga su jahilai ne suke irin wannan girma jahiltan addinin musulunci kenan eh eh wala diyana ce mutum ya zo dauki wata ayata ta alqur'ani yayi wasa da ita bai san ma'anarta ba yayi wasa da ita duk yana ciki shi yasa malamai suka ce ko da hirar ka ta da gobe karka kawo alqur'ani a matsayin hira kaga akwai waɗansu iktibas da zaka ji ana ta yi da alqur'ani mai girma ka ji kamar ka kawo idan ka ba mutum kyautar wani abu irin wanda ba zai wadatar ba sai ta ai wannan la yasminu wa la yughni kaga ayati ta alqur'ani to ko wannan sai mutum ya kau da shi in ba haka ba dan kare fada cikin wancan rami abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un ko da iktibasi suka ce sai dai ka san yadda zaka yi ka canja lafazin ta yadda za a gane ba ayin qur'ani ka hikaito ba misali la yusminu sai ka ce fala yusminu ka ka riga ka canja lafazin kowa ya san ba qur'ani ka hikaito ba an gane ko amma ka kyale yadda ayin take haka kana kafa hujja da ita kan wani abu na duniyar ka wanda ba da alaka addini can gurin ana magana akan yan wuta laysa lahum ta'amun illa min bari illa yasminu wa la yughni min ju ana maganar abincin da za su ci shi ba zai sa su kiba ba kuma ba zai wadatar ba daga jin yunwa sai ka kwatanta wannan da wani abu na duniya da ka rasa ai ka jahilci wancan na lahiran da shi sa ka kwatanta shi da wannan na'am wannan duk suna ciki da ƴan kama da maroƙa ɗin da wanda zai dariyar wallahi duk suna ciki kaga akwai mawakin da zai dauko wani abu na addini yayi masa wargi sai ayi dariya ya dauko ta doka ta ubangiji ya faɗa cikin waka sai ayi dariya ana cewa da shi da masu dariya duk suna ciki la ta'tazuru qad kafartum ba'da imani inna fa an ta'ifatin minkum nu'adhib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin wani mawaki zai zo ya zaga giya ya sai a sha ba mai a sha ruwa ba laifi bane ba wani ya zo ya zuga zina wani ya zo ya zuga wani ya ba shi siffa daga cikin siffofin ubangiji kuma duk akan ba mashi abin shi ayi dariya sai kai yi wani ya iya kaza ayi dariya ayi cewa har ka sai ka tsin ka kai gida duk kun ce karkashin suratul tauba la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum inna fa an ta'ifatin minkum na'adhib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin manzan Allah ya riga ya baka kwado da zaka sanya wa harshenka man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut duk wanda yayi imani da Allah da ranar karshe ko ya fada alkhairi ko ya shiru duk abin da zaka fada in ba alkhairi bane ba kame bakin ka karkace komai akai eh duk wani nau'i ne na izgili ka zo ka tashi ka ce inna alhamdulillah zaka faɗa kar sai wani ce kai mana shiru da Allah nan ba wajen wazi bane ba ko kawo masa turmi duk ina duk ina sai ka faɗakar da su cewa yanzu ga wani babban abin ba da zan fara muku da shi wannan kalmar ta dole jahilai za su faɗa ma bakar magana in kana wazi ko kana karantarwa ko yaya to kai mai wa'azi dama shi yasa dole sai kana da hakuri sai kana da juriya amma dole sai an faɗa maka magana da ba ita bace ba annaba ma an faɗa musu wannan izgili dai ai musu izgili dai an faɗa musu wannan hmm? to kaga wannan su masu cewa Allah da manzon sa ƙarya kenan irin yan ataban wa'azi din nan wanda je su samu bakin tasha tasha inda dai ga magarin mutane suke wanda ba sa karatu su sai rabin lokaci a sayar da layu rabin lokaci a yi wa'azi a faɗi mai yayi waye da sauransu waɗannan a ka'ida kama su ake a musu bulala a ɗaure su wallahi halifofin da kama mutum ake a baki kashi a ɗaure shi saboda yana wa Allah da manzansa kariya ka'ida kenan a ladabtar da shi dan baya da ladabi zai zo ya tewa Allah da manzansa kariya ya karbi kuɗin mutane sa aljihu ya tafi sa الثانية مسألة بيو أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان wannan shine tafsirin aya ga dukkan wanda ya aikata haka kowane ne shi shine ma'anar ka'inan mankana ma'ana kai ka faɗa da wargi kana ganin ai da wargi ne baka nufaci ma'anar ba Allah ko ce a abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'tazuru kar baka da wani hanzari cewa wai kai da wargi kake kad kafartum ba da imanikum as-salisatu mas'ala ta uku al-farqu bayna an-namimati wan-nasihati lillahi wa rasulihi bambanci tsakanin annamimanci wato gulma da kuma abin da yake nasiha wato shi manci shine ka dauki zancen wane ka kai wane ka kai wurin wane ba da nufin son gyara ba amma wannan sahabi Abu bin Malik ya ji wannan munafiki ya wannan magana nan take sai ya tafi wurin annabi wannan nasiha ce ko kuma manci ne ba nasiha ce ba manci bane ba da haka ko yau kaga wani mutum yana wani ba daidai ba kai ba za ka iya hana shi ba amma kana tabbas wani na iya hana shi sai ka je ka faɗa wa Allah ya ga zuciyarka ka faɗa ne dan a hana shi din to ya halatta wannan ba za a ce kai giba ba ba za a ce kai manci ba amma a zuciyarka ka je ne dan ka munana wani a gane ka gano kuskuren sauri kaza to wannan Allah zai maka hukunci gurgudan munin niyyar ka inna mal a'malu niyyat wa mal kulli imrin ma nawa saboda akwai masu irin wannan tsakanin musamman tsakanin ɗalibai wani ya ji wani malami ya faɗi kaza sai zo ce ai wani ya ce kaza wani ya ce kaza abinda yake so wanda ya kawo labarin ya raddi kila kuma dukkan su malaman sunna ne abin da yake so ka gane wani dai ya kuskure cikin fatawarsa bayan ka dukkan su malaman suna nuna su kan tafarkin gaskiya sai kake kokarin hada su to wannan za a yi maka mu'amala da munin niyyarka amma wani ya faɗa abu sai ka ji takaicin dan me ya karkace ya kana jin takaicin dan me ya faɗa abu ya ya faɗa cikin kuskure amma kai ba za ka iya faɗa masa ba sai ka je ka faɗa wani wanda kake ganin in ya faɗa masa zai ji da usulubin da ya kunshi ladabi da son gaskiya da son bayyana da ita dan a faɗa masa ya gyara wannan babu laifi inna mal amalu bin niyyat wa inna mal kulli mar'in ma nawa abin da duk zaka furta da baka to ka kiyaye ka san me zaka faɗa eh wannan duk yana ciki idan ka ga wani dan ka dalibi yayi wani abu wanda bai dace ba maimakon kai ka masa nasiha sai ka kai shi wurin wani dan ka bata sunan shi wannan bai dace ba in dai da wannan niyyar ka je na bata suna amma ka je da rifin ka faɗa malam yayi masa faɗa ko ja hankalinsa wannan kuma babu laifi al'amru yaudu ila niyyat الرابعة مسألة تهدو الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله mu gane bambanci da ke tsakanin afuwa da rangwame irin wanda Allah ke kauna da kuma kausasa harshe akan abokan adawar Allah in ya kama dubu duk afuwa da irin wanda annabi ke da ita amma afuwa ta ubangiji subhanahu wataala amma da waɗannan suka abin da ba daidai ba su da cancanci afuwa ba ya kamata a kausa musu haraji abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un al-khamisatu mas'ala ta biyar anna min al-azari ma la yanbaghi an yuqbal ce ba dukkan uzuri ne ake karba ba wani uzurin a iya karba wani kuma ba za a karba ba yanzu dukkan wanda ya izgili ga Allah ya izgili ga manzon Allah to kenan wannan ba za a karba uzurinsa ba ba wani hanzari dan Allah ce la ta tazuru kad kafartum ba da imanikum inna fa an ta'ifatin minkum nazib ta'ifatan bi annahum kanu mujrimin da haka malamai suka yi sabani dangane da mutumin da ya zagi wani hukunci daga cikin hukuncin-hukuncin shari'ar musulunci ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi bakar magana gare shi wannan mutum ba za a yi masa sallah ba ba za a kushe wani doki za a yi masa kau a turbide shi kushewar jaki za a yi masa a ji a turbide shi da kasa kar ma a kai shi inda musulmai take waɗansu malamai suka ce to idan ya tuba mun gane gaskiya tsakaninsa da ubangiji cewa lalle dalili ya nuna ya tuba to shikenan sai mu kyale shi a matsayin ya tuba din ba za a ce a kashe shi ba kaga duk abin da aka yi sabani akan ka san munin sa ba kadan bane ba waɗansu suka ce a'a abin da ya shafi qur'ani da mai in mutum ya tuba shikenan amma dai wanda ya zagi manzon Allah in manzon Allah ka zaga wallahi ko ka tuba sai an kashe ka sai mu ce tuba tsakaninka da Allah ne amma kashe ka sai an kashe ka haddi dan me ka taɓa manzon Allah kashe ka za a yi haddi idan ya so bayan an kashe ka a yi maka sallah a kai ka makabartan musulmai amma dai an kashe ka shi ne abin da shekul islam ibn taymiya ya tabbatar cikin asarimul masulul ala shatimur rasul zararren takobi kan duk wanda ya zagi annabi sunan littafin kenan to saboda haka ya kamata mu kiyaye kwarai da gaske wannan shine karshen wannan babi kuma ba za mu iya shiga babi na gaba dan in mun shiga lokaci zai abinda muka faɗa dai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure Allah shi ya fi mana assalamu alaikum warahmatullahi